insha idan Allah kai mu sati mai zuwa ana sanar da yan uwa neman taimako da aka saba ana yi na masallaci tunda yau daya ga wata an shiga sabuwar shekara kuma yan uwa da basu dawo karatu ba sai a sanar da su an dawo karatu kamar yadda aka saba kuma duk wanda zai taho wani sati sai taho da taimakonsa na wata-wata da muke bayarwa a wannan masallaci don ci gaba da kulawa da masallaci akwai inji da ake tayarwa kuna ji ana karatu ya faɗi ya tashi yana buƙatar sabis yana buƙatar mai yana buƙatar kulawa da kuma sauran hididdimin masallaci dole mu ne za mu ba da taimako a taimaka wannan masallaci don haka sati mai zuwa insha Allah ta'ala za a in agaji za su zagaya bayan gama karatu ana tambayi za a nemi taimako Allah ba ku ikon taimakawa da kulawa da wannan masallaci ga account din masallacin sunansa Ja'far Mahmud Adam Juma'at Mosque name of account Ja'far Mahmud Adam Juma'at Mosque account number 5389 696784 the Memeta account name

zai iya sa taimakonsa a wannan akawun na wannan masallaci don taimakawa gudanar da masallaci da wannan tafsiri da ake gudanarwa Allah ba ku ikon taimakawa tambaya ta farko Allah ya ce eh, malam yake cewa a wannan yake cewa malam Allah ya maka rahama amin Allah ya ƙara wa rayuwa albarka malin Allah a taimaka min da addu'a akan jarabawa da na yi satin da ya wuce Allah ya ba mu sa'a amin to Allah ya baka nasara Allah ya baka dacewa duk wanda ya wata jarrabawa ta neman aiki ko ta neman ci gaba ko ci gaban makaranta Allah ka ba shi nasara muna maka addu'a a ka na dan wannan majalisi Allah ya baka dacewa wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina neman addu'ar malam da ta yan uwa a bisa Allah ya albarkace ni da samun karuwa ta 'ya'ya biyu mace da namiji na samu macen zainab namijin kuma abdullahi to Allah ya saka da alkhairi ka mana tafara Allah ba da lada eh kaga kasa dole sai mu maka addu'a kenan so waɗannan 'ya'ya zainab da abdullah Allah ya musu albarka Allah ya sa ta zama kamar Zainab bintu Jahsh matar Annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah ya sa Abdullahi ya zama kamar Abdullahi ibn Mas'ud kamar Abdullahi ibn Abbas kamar Abdullahi ibn Umar da dukkan Abdullahi mutanen kirki Allah ya musu albarka duka muna maka addu'a da ita mahaifiyar gaba ɗaya Allah sa ta zama mai biyayya ga mijinta Allah ba ta ikon kulawa da wannan jarirai wannan ya ce assalamu alaikum malam allah mai da gida lafiya amin su ya ce malam wani irin nau'ukan abinci ne idan mutum ya ci kafin ya kabbara sallah sai ya kuskura baki ai ka haɗa da aiki a karan kala duk abinci da ka ci ko mai maiko ko mai kame baki ko mai barin ɗanɗano a baki indai abu ne na ci ko gyaɗa ko tuwo ko miya ko shinkafa ko me matukar zai rike bakinka mai maikonsa sauran zai iya zama a bakinka kana cikin sallah ko nama ka ƙarisar da shi ciki kaga ba a cin abinci a sallah haram ne mutum yana sallah ya ci abinci to shi yasa malaman fiqh suka ce idan mutum ya ci wani abu ya kuskure bakinsa me ya ake gudu saboda ana gudun kada yana cikin sallah ya dan ji dan guntun nama a ƙarshen haƙorin sai murje shi ya karasa shi ko ya dan ji zaki zakin sauran miya da bata karasa ba ya karasa ta to shi yasa an zaka shiga sallah sha'anin sallah daban ne ka kuskure bakin ka tas ka zubar sannan ka yi mata shin idan mutum yayi alwala kuma ya ci soyayyen ko dafaffen abinci sai ya sake alwala kai dai harkar ka duk ta kare akan harkar abinci shin abinci baya karya alwala soyayyen nama ko dafaffen abinci baya karya alwala kai sallaka kawai ko da ma baka kuskure bakin ba kai sallah Allah zai karbi sallanka insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan yace Allah ya kara wa malam lafiya da nisan kwana mai albarka amin ya rab malam ni ne babba a gidanmu mahaifina ya rasu kuma malam na gama karatu na wannan shekarar ina jiran result kuma malam wallahi ina tsananin bukatar aure ya ce sana'ar da nake yi ba za ta ishe ni na yi aure ba kuma na kula da mahaifiyata da kuma marayun da aka bar mun ƙananan yara don allah malam ina neman barin addu'ar ka da ta yan uwa ɗalibai na wannan majalisi mai albarka amin addu'a allah ya fito min da result ɗina mai kyau mai albarka ya kuma bani sana'a mai ƙarfi ko aiki da zan yi aure kuma na kula da ƙananan yaran da aka bar mun da kuma kula da mahaifiyata ya shi malam Allah da ya mai da ka gida lafiya to dan uwa babanka ya mutu ya barka da aiki ya barka da sha'awa kuma kana so za ka ƙara aure za ka yi aure to muna maka addu'a Allah baka yadda za ka yi Allah ya riko da hannunka ya taimake ka ya sa ka ci jarrabawa kuma ya baka sana'a mai kwari sana'ar da kake Allah ya dada inganta maka ita amma ina so maka nasiha kun shi fa abu in za a iya ne ake yin sa Kunga aure ina ba wa samari shawara duk mutumin da bai kimtsa ba a wannan lokaci a wanga zamani kar ya kuskure tunkari magana aure kana ji na duk wanda bai shirya ba duk wanda bai da tanadi duk wanda bai da wata sana'a mai karfi tsayayya kar ya kuskure ya tinka da aure kurum matan nan su ta zurubtu da zirga-zirga ka ce Allah ka bamu Allah ka bamu ka batta ta wuce ta tafi yan mata za su yi ta binka da an ga ka zama saurayi haka yake faruwa ana ganin yaro ya daga yana dan wanke yar shaddarsa yana ɗan gyara hularsa sai ga yarinya a wasu tana ina kwana ina gajiya to kwana biyu dai ya aka yi ne ka rabu da ita kura ce duk kura in ta samu nama wallahi ci take yi dan tana yawan gaishe ka tana bubuɗe maka haƙori tana abin nan in ka zo amsa ka ce lafiya ƙwaro ka turɓune saboda za ta ja maka za ta jefa ka cikin wani yanayi yanzu mace sai ta canja maka lissafi yanzu kai da ubanka ya mutu ya bar maka uwa kai da ubanka ya mutu ya bar maka ƙananan yara kuma kai ne babba kuma baka da kuɗi baka da sana'a mai ƙarfi kuma yanzu nan saboda hali irin naka ka turo mu wai aure kake so za ka yi kai wa yake magana aure a wajenka ai bata taso ba ai kawai za ka gaya zuciya kin ga ni ba magana aure ke haƙura ba yanzu ba tab ina ai kana yin aure wannan yarinyar da ka aura ita kaɗai duk abin da za kula da wannan uwar da ka duk ita za ta zuce in kai ba ka da gaske ba ma sai ta hana ka taimakon uwar ka. kuma duniya ta zage ka za ka ɗauko 'yar mutane ne ka batta da yunwa ka je ka taimaki ka. bai zai yi ba to jaraba da sha'awa takan sa wasu samari matasa ba su da ƙarfi su je su taro rikicin aure Ya'yan zamanin da kuke ganin su yan matan bakin titin nan kana ganin su rakakai rakakai wallahi tallahi malam suna shan mai da yawa kudi kudi kudi suke ja haka in baka kimtsa ba ka tsaya ka kula da 'ya'yanka yanzu wajibinka wannan kannan naka ka biya musu kuɗin makaranta su kar su je su da kare yanzu za ka yi biyan kuɗin school fees ɗin yaran firamare wanda suka daga za su shiga junior secondary senior secondary school za ka iya biya musu kudin jarabawa ita kanta mahaifiyarka ciwon suga ciwon kafa larura ciwon ciki kullum hajiya ba lafiya wa zai kula da ita kuma ka ce kai ne babban da gaskiya ni a nan ni ba na baka shawara kai aure ka haƙura kawai ka jira wallahi tallahi ba zan je in tunkari aure ina da wannan nauyin a kaina ba ka je ka ci zabgar azumi duk litinin alhamis in abu ya gagara ka nemi lemon tsaminka da kofin shayinka akai akai ka siya lemon tsami yana nan a bakin titi na hamsin na ɗari ma ya ishe ka in dare ya yi ka samu a ɗan shayinka mai ɗumi ka matse kamar ƙwaya bakwai ka kurɓe <coughs> za ka zauna lafiya ka san shi lemon tsami ba abin da baya magani in gaya maka gaskiya yanzu ku kuna ba shawara ya aure tab ka je ka tozartar da ya tsohuwarka akan sha'awa mun ga irin waɗannan mutanen sun zo sha'awa ta ɗauke sun je sun yi auren ga uwarsu tana kuka tana zubar da hawaye ba abin da za a ci an koro kannansa a makaranta bai da halin da zai biya yarinya budurwa kanwarsa ta girma ta balaga ga masoya amma ba aure ba ranar aure ba kuɗin gado ba kuɗin katiba ba kuɗin kabet ba kuɗin kaza ba kuɗin kaza wa zai maka ka ta zagayawa kana bin neman taimako kaza kaza da sauransu kwanan nan wani bawan Allah ya taho shi ma yawan kori gasa daga wani guri wallahi tallahi ne waye waye da sauransu baban sai bar masa yan mata guda uku dukkan sun balaga sun samu manemi sau uku uku sau hudu biyar har bakwai bakwai ba ana daga aura ya zo neman taimako zai aurar da waɗannan na ce tab ai kaga wannan akwai aiki da yawa kuma ba ga riga jikinsa ba tas tsab ba mamaki harkarsa yake yi bai tsaya yi wa ƙannansa tanadi ba gashi duk sun girma sun kai lokacin aure yana ta shirme a gari yana ta yanka shadda yana sayan huluna yana sawa ga ƙanne an bar masa baya tunani ya taimaka musu marayan ma yanzu waye ke taimakawa marayan masu kuɗin ba sa taimakon maraya sai kaɗan daga cikinsu in ka je ka musu magana ka ce su ba da taimako sai kai za su kalla zai su ga kaman kai za su bawa da yawan su haka suke wallahi ko da ka kira sai ta ga malamin nan ya kira ni yanzu zai ce a ba da fisa billahi wallahi haka suke sai ka ji kit ya kashe wayar abun ba daɗi kowa ya tsaya ya rufa kansa asiri da 'yan uwansa da iyayensa wallahi al'ummar taimakonta ya yi kaɗan da haka ni dai ina jaddada ma ka haƙura da magana auren nan mun maka addu'a Allah ba da aiki Allah ba da sana'a mai ƙarfi ka je ka raka ƙannan nan naka su ɗan yi ƙwari nan taka ka ci gaba da kulawa da ita wataƙila Allah ya maka wani madadi da wani taimako sai kuma ka shirya kai ka. amma yanzu wallahi ko ka zama ango wallahi baka ji daɗin amaryar ba dan ƴaƴan ƙannanka za su zo suna kukan yunwa a gidanka Allah kiyaye wannan ce Allah saka maka da alkhairi Allah ji gan iyaye malam tambaya ta ita ce ina karatun alkur'ani ina tankwashe kafa ina motsa jikina ina yin gaba ina yin baya sai wani ya ce min ya ce da ni an hana musulmai su rinka yin haka ba daidai ba ne malam mai gaskiyar magana kwarai kuwa yahudawa ne idan suna karanta a taura suna yi suna haka suna ringiji suna gaba suna baya suna gaba suna baya don haka malamai a cikin rubuce-rubucen suke cewa duk wanda ke karanta alkur'ani to bai kamata ya rinka irin sifar yahudu suna karanta attaura ba ka gyara zama ka karanta a tsaye ko ka karanta kana tafiya ko kana wasa da wani abu da zai kara maka nishadi amma ka rinka kana kadawa kana ringiji kana ringiji da yawa wasu malamai sun haramta haka saboda kakkai kama da yahudu Allah ya baka ikon ganewa kuma ya baka ikon gyarawa da fatan Allah ya mai da malam gida lafiya mai tambaya ta ƙarshe ya ce malam wai wallahi idan ya nemi matarsa sai ta ƙi yarda da shi har tsawon wata uku sakamakon wai yanayin rayuwa talauci ya dame shi da matsi ita ma ta ƙara gaba ta guje masa ba ta yarda da shi to bata kyauta ba bai kamata mace ta bar mijinta a cikin yanayin da zai iya zuwa je zina ba aure suna ne kuma Allah ya halatta masa ke tunda kina tare da shi dole ki biya masa bukatar shi matukar ba cutuwa zaki ba matar arziki tana yi wa mijinta biyayya ko yana da kuɗi ko bai da kuɗi matar kirki tana yi wa mijinta da'a shimfiɗa ko da kuɗi ko babu kuɗi matar banza yar duniya ita ce tana yi wa mijinta da'a ne lokacin da yake da abin duniya da kamata ka gaya mata da ji tsoron Allah kada ta je gaban Allah ta tozarta ta shiga hakkinka ta yi haƙuri da talauci kamar yadda kowa yake haƙuri da talauci da bukata kuma ta tsare maka mutuncin mutuncinka ka je ka kama zina wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne kuma sabon Allah ne kai kuma ba zuwa za ka yi ka shantake ka miƙe kafa a gida ba ka da aiki ba sai biyan bukatar ka ta sha'awa ka fita ka je ka nemo abinci yawwa in ba ta koshi ba ya za a yi in tana jin yunwa ya za a yi ai ba daidai ba ne duk wani namiji da Allah ya bashi lafiya akwai hanyoyin nema ka fita ka je ka nemo kurin wani mutum ya same ni ya ce malam ka gane nan da 'ya'yana wasu suna sakandare da 'yan mata da matata ta aure haka na ɓallo na baro garinmu na zo nan nake aikin karfi duk ranar da na je na aikin dubu biyu sai in aika musu dubu ɗaya in musu transfer da ita za su jalabta ni kuma in ci wannan dubu ɗayan gobe in fita duk wani aiki da ka sani na karfi yana yi na ce ya fi maka alheri da ka je ka yi bara ka roƙi wani da zuciyarka ta mutu yace a hakan kuma yau in samu gobe ban samu ba yace na ajiye ko sule ko kwabo daya in tura dubu ɗayan nan su je su siyo ko gari su dan lallaba a ci sau ɗaya a yi ne ina da 'ya'ya ina da yaro na ya girma ana cikin rayuwa marar daɗi malam ana cikin matsi da kunci amma kaga shi namiji ne ya fita ya nemo kai kuma fa kana kwance a gida in ba sa'a aka yi ba daga wannan abin da za ta yi maka zuwa za ta yi ta ce ban takarda ta haka suke yi za ta karɓi takarda ne saboda wahala ta ishe ta babu shi yasa ya ce wanda bai da halin aure ya haƙura wal yastafifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yaghniyahum Allah min fadlihi wanda ba su da hali da ikon aure su kame kar ka shigar da kai kanka wata duniyar da ba za a dama da kai ba ka haƙura ka bi layin talakawa ka rungumi ƙaddara ka ta addu'a har Allah kawo buɗe Allah ya ganar da mu اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم kafirin. a satin nan da ya wuce an yi mana rashi akwai ɗana in ɗan gidan yayana da Allah ya masa rasuwa motul fuja'a Ah, muna neman a yi masa addu'a Allah ya sa aljanna mu masa Allah ya gana da shi Allah kuma ya sa aljanna mu masa mu kuma Allah ya mana afuwa Allah ya rangwanta mana mutuwa ce irin ta hadarin mota kun san tana da sosare yaro lafiyar shi kalau ko ciwon kai ko wani abu babu lafiya lau aka kwabsa hatsari shi da wanda suka rasu a cikin motan muna musu addu'a Allah ya yafe musu Allah ya rangwanta musu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.